الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan rana ta yau, wato yau ranar goma sha biyu ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, kuma rana take daidai kenan da ɗaya ga watan uku, wato watan March na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. tafiya ta tafi ‘yan uwa, kullum abin da ake zara ba ƙara ake ba to ƙarewa yake, kun ga yau muna kwana goma sha biyu da fara azumin Ramadan, yanzu in Allah ya sa da tsawancin kwana zuwa rana ita yau fa, abin da ya rage shi a kira shi saura, to Allah ka amshi ayyukanmu, Allah ka ba mu dacewa. In sha Allahu ta'ala za mu ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa, na daga tafsir alkur'ani mai girma ko tarjama alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya sa za mu iya karantawa muna cikin suratul bakara aya ta nawa 111 to Allah ya taimake mu aya ta 111 insha Allah har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala ina ta bamu labarin Yahudu da Nasara ne irin tsaurin kansu da tsaurin idansu duk ma tunanin cewa za su sassauto to ma a daina irin wannan tunani tafiya ta tafi sai dai wanda Allah ya so daga cikinsu har ma kuma Allah yake so ya nuna mana cewa to tsakaninsu fa su ma ya su ya su ba wai kansu haɗa yake ba ba sa da jituwa tsakaninsu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna tsammanin kamar Yahudawa da Kiristoci tare suke ba haka bane ba zukatansu daban-daban ne su ma can tsakaninsu akwai ba ga maciji wannan ayar da za mu tashi a kanta da wacce za su biyo bayanta za su nuna mana wannan karara akar Allah bismillah

وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu wai yahudu da nasara suke cewa kula da jannata har abada babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan face wanda ya zamo ba yahude ne au nasara ko kuma wanda ya zamo kirista ne ba nasari sun faɗi wannan ne daban-daban ba wai sun haɗa baki ba da suka faɗa suka ce su biyun nan su ne ‘yan aljanna, a'a, kowanne ya yi da'awa ne shi shi kaɗai da shiga Aljanna. Yahudawa sun yi wannan da'awa, musamman Yahudawan Madina, Nasara su ma sun yi wannan da'awa, musamman Nasarar Najaral. sun yi tattauna tsakanin Yahudu da Nasara, an yi munazara ma'ana ƙalubale tsakaninsu, saboda rashin jito da ke tsakaninsu, su ma tsakanin suna jifan juna da waɗannan laƙobba. Yahudawa na cewa Kiristoci ko Nasara ba kan addini suke ba ƙarya suke, haka su ma Kiristoci suna cewa Yahudawa ƙarya suke ba kan addini suke ba. Allah ya ce, Tilka amani yuhum, waɗannan fa duk zace-zacensu ne, duk suna yanke hukunci ne da zato, babu wani mai hujja tabbatatta cikinsu, babu wannan cikin attaura, babu wannan cikin injila. kuma in sun ce suna da hujja to ka ce musu tu burhanakum ku kawo hujjar ku in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke ku yahudu kun ce kuna biyan attaura ko to ku kawo a cikin attaura wacce annabi Musa ya zo da ita ba wacce kuka canza ba in aka ce yahudawa ne kadai masu shiga aljanna haka ku kuma nasara kun ce ku ne masu shiga aljanna ko kadai to kuma ku kawo taku hujjar a cikin injila injila ta annabi isa ba cikin baibul ba injila ta annabi isa wanda annabi isa ya ce ko kuma allah ya faɗa cikin injila cewa ku kaɗai da ‘yan aljanna ba haka al'amari yake ba ƙarya kuke to wane ne ɗan aljanna bari ku ji ɗan aljanna allah ya ce bala to ku dakata ku ji waye ɗan aljanna man aslama wajhahu lillahi wanda ya miƙa al'amuran shi zuwa ga allah cikin Yahudawa yake, cikin Nasara yake, ba cikinsu yake ba, koma daga ina yake, in dai ya yi aikin da Allah ya ce ya yi, bisa koyarwar annabin zamanin shi, wa huwa muhusinin kuma yana mai kyautata aikin, ma'ana yana yin wannan aikin don Allah, ba don neman yaban jama'a ba, ba don neman girma ba, ba don ya ƙuntata ma wani ba, to koma daga ina yake, ko daga wani ɓangare yake, ko daga wace nahiya yake, falahu ajruhu inda rabbih to yana da cikakken ladan shi gurin ubangijin shi yana da cikakken lada gurin Allah wannan shine dan aljanna wannan shine mai shiga aljanna wanda duk ya mika wuya zuwa ga Allah kuma yayi don Allah wala khawfun alaihim kada ma su ji tsoron barin duniya wala hum yahzanun kuma gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba Allah ka sa mu cikin su wannan kenan sai Allah ya bayyana muna waccan magana da suka ce layya da kullar jannati illa man kana hudan aw nasara ba fa haɗin gwiwa suka suka faɗa ba ba tare suka faɗa ba hasali ma rashin jito da ke tsakanin su ne ya sabbaba suka yi manazara ma'ana suka yi debate tsakanin su tsakanin yahudawan madina da nasarar najaran zamanin manzan Allah yana raye suka zo suka zauna suka yi wannan debate tsakanin su a nan ne suka tashi da cewa har waɗansu suke cewa waƙatul yahud yahudawa suke cewa laisatun nasara ala shay'in kiristoci fa ba kan komai suke ba wannan abin suke bi na injila ba addini ba ne kuma ma kwata-kwata annabi isa ɗan maryam ba annabin allah ba ne subhanallah dan a wajen yahudawa fa annabi isa ba annabi ba ne ba kuma wata mu'jiza bace wajen haihuwar shi mun dan tattauna wannan nan baya kaɗan har ma nake ce muku su a wajen sarakunan yahudu sarakunan yahudawa su sun ɗauka ɗan zina ne maryam kurin zina ce ta haife shi sun zargi wani mutum mai kula da kayayyakin masallacin birnin kudus ana ce mashi yusufin najjar shi ke kula da kujeru fankoki da su dai abubuwa irin na masallaci kadimin masallacin ne a lokacin to kurin sun laƙaba mashi cewa shi wa maryam ciki aka haifi annabi isa don haka ne suka yi ƙoƙarin ma kashe shi suka yi yunƙurin su kashe shi an gane wannan ko kenan kiristoci ba su yadda fa cewa eh, yahudawa ba su yadda da cewa kiristoci akan addinin gaskiya suke ba sun ce ƙarya kuke annabi isa ba annabi ba ne ɗan zane ne wa nasara su kuma kiristoci suka ce laysatul yahudu ala shay'in ƙarya suke su ma yahudawan ba kan addini suke ba annabi Musa ba annabin Allah bane at-taura ba littafi bace daga Allah annabi Isa shine annabi dukkan su fa wahum yatlul kitab dukkan suna karanta littafin Yahudawa suna karanta at a cikin at-taura akwai bisharar zuwa annabi Isa Nasarawa suna karanta at suna karanta injila a cikin injila akwai maganar annabi Musa da zuwan attaura amma da su ido saboda neman duniya Allah ya ce kazalika kamar irin yadda wannan abu yake faruwa tsakanin Yahudu da Nasara ƙalar lazi la alamuna misla qawlihim to haka nan su mushrikan larabawa suke faɗin irin wannan shaci faɗin babu hujja su ce addinin musulunci ba addini bane ba, ne ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bane ba alqur'ani ba littafin Allah bane su ma ko ba su da hujja dan su ko littafi saukakke ma ba su da shi wallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama to lalle kan Allah zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun akan abin suke sassaba ma juna akai na al'amarin addini ran nan Allah zai bayyana wake kan gaskiya wane ne kuma makaryaci Allah ya kyauta wato rikicin da ke tsakanin Yahudawa da Kiristoci da Nasara wallahi mai yawa ne ya fi rikicin da ke tsakanin Kiristoci da Musulmi zaman jituwa da zaman eh, kusanci da tausaya ma juna ya fi alaƙa mai ƙarfi tsakanin Kiristoci da Musulmi su Yahudawa tsakaninsu da Kiristocin ma ba ga maciji kun fahimci wannan Allah ya taimake mu tuntuni haka abin yake kuma har yanzu haka abin yake har gobe har gobe za ka samu haka abin yake yanzu duk inda ka samu kiristoci za ka samu suna zama tare da musulmi guri ɗaya ana huɗoɗi ko da dai akwai ta baka na baka ta ciki na cikin to ana huɗoɗi tsakaninsu amma babu inda za ka sami yahudawa sun haɗu da kiristoci sun zauna guri ɗaya bai yiwuwa Ya zuba ga gabas ta tsakiya ba kamar yankin Falastino inda ake rikici tsakanin waɗannan ƙungiyoyi su Hamas su waccan tsohuwar ƙungiyar PLO suke yaƙi da Isra'ila to in ka bi cikin waɗannan ƙungiyoyi fa akwai kiristoci suka haɗa kai da musulmi ake yaƙa Yahudawa ba wai musulmin bane dukkaninsu daga sama har ƙasa akwai waɗanda suke kiristoci ne suna tare da musulmi kai bari ma ka je wani shugaban da ya jagorance su wanda ya fi shahara yasar arafat matar shi kirista ce har yanzu kuma tana kiristancinta dan musulunci ya halatta wa namiji ya auri kirista an gane wannan ko cikin gwamnatin shi a lokacin akwai sakatariya ko kuma ministan ƙasa a cikin gwamnatin yasar arafat kirista ce haka dai ake tare suka haɗu suke yaƙar yahudawa an fahimci wannan ko cikin firuk na Yahudawa, kamar na ce muku suma wajen firka goma sha biyu ne ko, ko ba nan muka wannan maganar ba, yau wajen firka goma sha biyu ne, akwai masu shishigi a cikinsu, kamar yadda ka san musulmi ba zai tabbar cikakken musulmi ba, sai ya fita kalma shahada. Haka Kirista ba zai tabbata cikakken Kirista ba, sai an yi mashi baftisma. To haka su a wannan firka, ba za ka tabbata cikakken ba Yahudi ba, aƙalla sai ka kashe Kirista guda ɗaya. daga na abin da ya sama an gane wannan ko tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta mu nan kiristocinmu mu nan suke ta yunkurin kamar suna jingina kansu da yahudawa rashin sani ko kuma rashin yahudawan ne mu anan mu anan ƙasar ɗaya ba mu da yahudawa dan haka suka ga sun fi kusanci da yahudawa wai dan su muzguna musulmi ne kurin dan su muzguna mana ne amma sun sani su malamansu sun sani sun sani su malaman jito da ke tsakanin kirista da musulmi ta yi ninka wacce take tsakanin kirista da bai ninkin ba ninkin a duniya gaba ke tun da farko kuma haka ake har zuwa yanzu an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa siyasa ce kurin ta sa kiristocinmu na yanzu ke cewa wai su sun fi ƙaunar yahudawa har ma in yahuda sun ci galaba sukan yi murna rashin sani ne jahilci ne ko kuma siyasa ce ta shigo cikin addinin nasu to mu sani da duk gaba ɗaya Allah zai tambaye su gobe kiyama kuma zai yi hukunci akan abin suke sassaɓa ma juna sai Allah ya ce me ومن أظلم ممن منع مساجد الله an يذكر asma وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wa man azalamu babu wanda ya fi zalunci mimman masajidan lahi. fiye da wanda ya hana a shiga masallatai na Allah ayyuzu karfi hasmuhu a ambaci sunan Allah cikin masallatan babu azalimi kamar wannan bai tsaya nan ba ma wasu afi qarabiha ya tafi da niyyar ma ya rushe waɗannan masallatan ula'ika ma kana lahum ayyadakuluha to su ma irin waɗannan ba zai yiwu ba a gare su su zauna cikin waɗannan garuruwa da suka yi ƙoƙarin rusa masallatai su hana ambaton Allah a ciki illa ka'ifi na face suna cikin tsoro suna cikin ɗarɗar suma ba sa taɓa samun zama lafiya a ciki Lahun duniya Kizil suna da wulaƙantuwa a nan duniya wa lahun fil akirata azabun azin kuma suna da azaba mai girma a gobe kiyama to su ne ne suka hana a shiga masallatai ambata sunan Allah Yahudawa ne, domin bayan wucewar annabi Musa alaihi salatu wassalam, bayan wucewar annabi Isa alaihi salatu sun yi sarakunan da suka hana abin na birnin Kudus, wannan masallaci na Ƙudus, an yi lokacin da suka hana a shiga a yi ibada ciki. Kai, har yanzu ma, ina ga akwai lokuta daban-daban ko, da Yahuda suke kewaye wannan masallaci su ce ba za a yi ibada ba, wani lokaci kuma su ce daga ɗan shekara sittin ne abin da ya sama amma duk da ya ƙasa da sittin ba a yadda ya shiga ibada ba suna wannan lokaci bayan lokaci to ba yau suka fara ba sun yi lokacin ma da aka rushe masallacin kafin zuwan musulunci an rushe masallacin an mai da shi bola ana tara datti a gurin da mushen kannuka ana zuba a wannan guri har sai da musulunci ya zo sannan Allah ya taimaka ta hanyar musulunci aka gyara shi aka kwace shi daga hannunsu aka kuma asasa shi aka gyara shi an fahimci wannan ko kaga yahudawa kenan sun zalunci kansu domin sun hana a shiga ɗakin Allah a ambaci sunan Allah to haka su ma ku faru makkata wato kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa in ba mu manta ba ai sun taɓa tasowa su manzan Allah suka taso daga Madina za su zo Madina za su zo Makka domin umra kafirin suka ɗare su a wani guri hudaybiya ko suka ce ba su yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya taso da mutan shi daga Madina zuwa Makka ya zo neman mulki ne a'a ya zo kasuwanci ne a'a ya zo kwatar ya zo wani abu ne na rayuwar duniya neman mulki duk ba ɗaya kanwa biyu me ya kawo shi ziyarar ɗakin Allah umra suka zo yi amma aka hana su shiga ko aka ce su koma he baɗi su dawo wannan abin da kafirai suka yi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai daidai da abin da Yahuda suke yi ba yayi daidai ashe dukkaninsu azzalumai ne dukkaninsu azzalumai ne amma sai ka ga abin da ke tsakanin kiristoci da kuma musulmi a tarihi idan ka taɓa samun wani ya hana aje ambaci sunan Allah, hasali mu a musulunci, ko yaƙi ake da ƙasashen arna, ba a shiga coci duk kuma wanda ya shiga coci to ba a taɓa shi haka ne ko ba haka ba maka musulunci ya wajabta muna church musulunci ya hana ko yaƙi aka shiga ƙasa ko an ci gari to haramun ne a taɓa mutumin da ke cikin coci haramun ne a shiga cikin coci ina fata kun gane to muna tsammanin makila haka abin yake a kiristancin a shekar kusanci ya fi kusanci tsakanin kirista da musulmi Allah ya taimake mu ci gaba da Yahudawa da suna ƙoƙarin kawo suka cikin al'amarin addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ana makka ana kallon ka'aba wajen sallah lokacin da aka yi hijira aka koma madina sai Allah ya umurce shi a kalli birnin Qudus a kalli masallacin Qudus an kalli masallacin nan tsawon wajen wata goma sha shida ko wata goma sha takwas a wata goma sha shida ko sha bakwai tsakanin sha shida zuwa sha bakwai ana sallah a matsayin umarni daga Allah ta baraka wa ta'ala a matsayin nan ne alƙiblar duniya Kwaɗan, sai Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da aya cewa a juyo kuma a kalli ka'aba a daina kallon Bethlehem Idris ɗin to wannan sai yahuda suka samu abin tsegumi abin gulma cewa to addinin ma yau a ce kaza gobe kuma a ce kaza

walillahi la mashariqu wa la magharibu gabacin duniya da yammacin duniya dukkan Allah ne Allah ne yake ba da umarnin ga inda za a fuskanta inda ya ce a fuskanta nan ya kamata a fuskanta fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to ku ku nemi yardar Allah ku nemi izini daga Allah Allah ne ya muku izini ku fuskanci nan gurin eh Allah ne shikenan ku fuskanci nan gurin dan Allah yake so a fuskanta saboda haka Allah ne yake ba da umarni yake ba da izinin ga abin da za a yi a musulunce shine ake shine alƙibla amma saɓanin sauran addinai su suna yi ne kurin bisa ra'ayinsu su yahudawa suna da alƙibla su ma amma ba Allah ne ya sa su ba baya rubuta cikin attaura ina ne alƙiblar su ma na taɓa faɗi muku wani rami ne ko kuma wata katanga a gabacin birnin Kudus har yanzu gurin yana nan suna kaddara sun rufe littafin attaura ne wacce annabi isa annabi musa ya zo da ita sai aka gina wata doguwar katanga a kan gurin har yanzu tana nan gabacin birnin kudus to suke girmamawa nan ne alƙiblarsu nan yafi ko ina tsarki a duniya an fahimci wannan ko su kuma kiristoci ina ne alƙiblarsu su kuma gabacin gari ko ma wanne gari duk duniya ko ma wanda gari kake to bangaren gabas na garin shi ne mafi tsarki fiye da ko'ina a duniya mun fahimce ni kuwa ko ba ku gane ba yau a nan garin gabacin gari wancan garin gabacin kowane gari ma menene hujjarsu ta girmama gabas hujjojinsu guda biyu ne hujja ta farko annabi isa alaihi salatu wasalam an haife shi a gabacin birnin kudus ɓangaren gabas na birnin Kudus na aka haife shi, Betulahami. An gane wannan ku Hujja ta biyu na na Maryamu, sanda za ta fita ɗin nan, sanda Allah ya bata cikin annabi Isa ta haife shi ɗin nan, ta fita gabas da gari ne, fanta ba zai bihi makanan sharƙiya, ta fita da shi guri na gabas da gari, a birnin Kudus ɗin sanda a samar da shi sai aka fita gabacin gari. to haka su a gurinsu gabas ita ce mai tsarki a kowane gari wannan fa ba injila ta zo da shi ba kundin ka ne kurin hasashe ne an fahimci wannan ko to mu dan Allah ya bambanta mana namu addinin da nasu sai kaskance namu addinin umarni ake badawa ba a bar mu mu komi bisa san zuciya ba ba a bar mu mu yi addini bisa hasashe ba musamman wajen ina ne alƙiblar mu Allah tabaraka wa ta'ala sai yasa aka fuskance Baitul Maqdis daga baya ce a daina a dawo Ka'aba dan a nuna mu umurnin Allah muke bi ba san zuciya muke yi ba ina fata an gane a bambanta addinin musulunci da addinansu su nasu na san zuciya ne Allah ya taimake mu wani malami yake cewa ku lura mafi yawa mafi yawa ko ba duka ba mafi yawan coci-coci za ka ga ba a yin su kudu da arewa sai dai gabas da yamma mafi yawansu haka suke akwai gani ko to ta yi su ce ai mu masallatan mu haka suke gabas ake yin su to mu nan muna yin masallatai su kalli gabas dan daga nan Ka'aba tana gabas da mu ne an fahimta yau in ka tafi ƙasar Iraki da suke gabas da Saudiya zaka ga masallatai su kuma sun kalli yamma ne inda zaka tafi ƙasar Yaman haka tsallaka tekun Indiya ka tafi wajen ƙasar Indiya a gane ku za ga su kuma su suna kallon arewa ne inda za ka yi arewa ka tafi wajen madina ma hatta masallacin manzan Allah sallallahu a madina da sauran masallatai na gaba da nan har ka shiga ƙasashen turai za a ga masallatansu kuma suna kallon ina suna kallon kudi ne ashe haga mu alƙiblar muke kallo daga nan dan mun kalli gabas abin da sa muka kalli gabas dan can wajen alƙiblar mu take daga nan ƙasar mu in ka tafi wasu ƙasashe kuma zaka ga ba na ake kallo ba inda kuma zaka shiga birnin makka haka kuma run about ake ma shi wannan daki gabas da yamma kudu da arewa shi ake tasawa haka ne ko to su ko ba haka bane ba a kiristanci daga Najeriya gabas suke kallo daga Iraki gabas suke kallo daga Indiya gabas ko ma ina suke su gabas gabas dai ta suke girmamawa Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa wannan sinu addinin musulunci addini ne na bin tsari me Allah ya ce me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ba san zuciya a cikin shi saɓanin sauran addinai na azzalumai Allah ya kyauta Allah ya ce me badi'us samawat badi'us samawati wal ard hmm. wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara bayyana mana ko wani shirbici na su Yahudawan da kuma nasara wa'in suke ƙirƙirar ɗa suna jinginawa ga Allah. wa kalu wai suke cewa a wata kira'a kuma babu wawon ɗin kalu kurum sun ce ko suna cewa ita kazallahu walada wai Allah ya riƙe da Yahudawa sun ce annabi Uzairu ɗan Allah ne Kiristoci suka ce annabi Isa ɗan Allah ne subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai daɗa ɗa bal lahu ma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da eh, duk abin da ke cikin ƙasai duka na Allah ne mallaka shi ne mallaka ko ta kore ɗiyauci duk abin da ka mallaka to ba ɗa ba ne kullum lahu qanitun dukkanin su kuma da'a ne ga Allah na saman da na kasan dukkanin mu bayi ne dukkanin masu da'a ne ga Allah ashe tunda haka ne matsayin mu na bayi to ba zai yi ba kuma a ce a cikin mu akwai waɗansu yaya. Allah tabaraka wa ta'ala badi'us samawati wal ardi shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasai, wannan ƙasar da muke takawa, to Allah shi ya ƙirƙiri samar da ita, shi ya samar da ita daga babu. Na taɓa wata tambaya nan wani lokaci can, ya ce yanzu waye zai iya ba mu labarin, wai da wani sinadari da me da me aka haɗa ka samar da ƙasa ne. Kadar yanzu da babu ƙasar nan, a ce a yi ƙasa, da me da za ka haɗa ka samar da ƙasa. ina masu ilimin kimiyya da mai da za a haɗa <laughs> to da mai da aka haɗa ka samar da ita da san da babu ita amma dai Allah da ya samar da ita da babu to san da zai samar da ita da mai da mai aka haɗa ka samar da ita babu ikon Allah ke to ubangijin da ya samar da ita wannan ƙasa ga ta nan da yawa ga ta nan da kauri ga ta nan da faɗi ga kuma matuƙar amfani mu yi duk abin da muke so a kanta mu yi gidaje mu yi gonaki ta a ita kaɗai an gani to ayako ya cancanta mu dokokin shi to kuma da zai samar da ƙasar badi'un shi ya fara bai tsaya wani yayi ba sannan ya kirkira sannan ya kwaikwaya da ya kuma halicce ta har yanzu kuma wanda iya kwaikwaya kuma ya irin ƙasar ta Allah haka ya kirkira sama bai tsaya wani yayi ba ya kwaikwaya kuma da ya yi saman har yau ba mu samu wani ba wanda ya yi sama irin saman Allah har yau ba samu da ya kwaikwaye shi ba ina fata muna fahimta ashe wannan kuwa ya cancanta a yi da'a gare shi ya waje ba mai da'a gare shi da haka kullum lahu tuna dukkanin abu da ke samai da kasai masu da'a ne ga Allah Allahu akbar Allah bai da da Allah bai da da ko ma hukumul aqali ba hukumul shar'i ba zai tabbatar maka da cewa Allah bai da bukatar da domin kai mutum a matsayinka na ɗan adam me yasa kake so ka samu ɗa ne abin da yasa kake so ka samu ɗa dukkan wasu siffofi ne na gajiyawa kana da buri in ka samu ɗa in Allah ya sa ka tsufa to ɗan nan ya kasance ya ɗauki ɗawainiyarka ya ci gaba da kulawa da kai ko in wani abu ya same ka na gajiyawa ka samu mataimaki haka ne ko ba haka ba to Allah yana tsufa ne ai bai tsufa bare shi ya buƙaci mataimaki an fahimci wannan ko ko ka buƙaci ɗa domin in Allah ya maka rasuwa ka samu magaji wanda zai gaje ka to Allah yana mutuwa ne bare buƙaci magaji haka bai da wannan buƙatar kai kana da buƙatar ɗa ne don ka samu taimako ko da baka tsoho ba akwai abin da zai gagare ka ko kuma wani abu baka iya ko kuma wani abu ka samu taimaka ma a yi to babu abin da zai gagari Allah jiyan da ya sama shi kaɗai babu wanda ya taimaka mai ko da daidai da ba da shawara jiyan da ya shimfiɗa wannan ƙasar shi shi kaɗai babu wanda ya taimaka mai ko da da shawara jiyan da ya halicci mutane jiyan da ya halicci giwaye jiyan da ya halicci kannuka jiyan da ya halicci kwari su kiyashi duk shi kaɗai ya yi su daidai da shawara babu wanda ya bada kuma ya halicce su ta yanda wani ba zai iya halitta su ba kamar da ya halicce su babu wanda zai iya to mai iko irin wannan mai cikar kudura irin wannan to me zai ci daɗa wani taimako zai nema gurin wani ina fata kun fahimta ashe kun ga ko hukumar akali hankali kaɗai zai tabbatar ma babu abin da Allah zai ci daɗa da haka shi ne ya ƙirƙiri halittar samai da ƙasai ba tare da ya kwaikwaya gurin wani ba sannan kuma ya halice su ta yadda wani ba zai iya kwaikwai irin nashi ba domin me domin shi da al'amari shi yake wa iza qara amra idan ya hukunta samuwa al'amari fa inna ma yaqulu lahu kurin yakan ce ma wannan abin ne kun zamo fa yakunu kudin sai ta zamowa da an ce zamo sai ya zamo haka al'amari Allah yake haka al'amari shi yake ashe me wannan girman iko da kudura zai buƙaci da kuma kenan ba zai buƙaci da ba Allah ya taimake mu wani malami ya karanta mana wata kissa ta wani malamin tauhidi yana karanta da ɗaliban shi a bisa tauhidi sai ɗaya daga cikin ɗaliban ya mai wata tambaya ya ce ala gafata malam tambaya ta shi ne wai me yasa ne Allah bai da ɗa tambaye shi kenan malamin sai ya ce to bari zan baka amsa bari sai na ƙara bincike sai ya kyala wannan almajiri sai da aka yan kwanaki aka samu kamar sati ɗaya zuwa biyu kamar an manta da maganar malar ran nan sai ya kawo ƙwanjimina kun san ƙwanjimina babba ne ko kuma yadda wani ɗan zane-zane haka sai ya ba wannan almajiri na shi ya ce wani eh idan Allah ka je ka adana min wannan kwan amana ce in Allah ya kai mu nan gaba zan neme shi shi kenan wannan mutum ya tafi da kwai gida ya je ya kai wa matar shi ya ce to kin ga ƙwannan to malam ya bani amana don haka a kula da shi da kyau kada a bari yara su yi wasa da shi ta samu guri mai kyau ta ɓoye a daidai lokacin bisa ƙaddarawar Allah wani ɗan shi ɗan jariri sai ya ga ƙwannan sai ya nemi a bashi ƙwannan ya yi wasa ta hana yau da kullum jaririn nan dai ko kuma wannan ɗaru ɗan yayayye ya matsa shi dai ƙwannan kaɗai yake sai ya wasa da shi uwar ta hana ina ai ba za a ji kunya ba kai ran nan dai yaro sai ya sa kuka mai gida zai fita aka ce yaron na fa kuka yake me ya dame shi wai kwanne yake so a bar shi cikar ki bashi kwan amana yale shi iya gaji ya bari to yaro fa da ya dosa kuka yi ta kuka ya ƙi daina kuka har ya kai yana somewa ana shafa mai ruwa da ya ɗan farfaɗo, ya dan huta sai ya dasa shi dai kwanne yake so a bashi subhanallah aka aika aka kira malam to fa wala fa ga halin yadda aka yi ya kusan mutuwa ya matsa sai ya in shi kwallon sai ma ce to abin da za a yi ki dan bashi kaɗan ki ɗaya kusa da shi in ya farfaɗo ya ɗan waye haka sai ki ƙoƙari ki dan yi mai dabara sai ki an shi kenan aka ce to haka za a yi aka ɗauko mal da hannun shi sai ya ba wannan dan jariri da ƙasa da yaro ya farfado ana ba shi ko sai yaro ya watsake dan da na sai dai da kuka sai ya shiga annashuwa ana ganin ah, ai shi kenan abu ya warware yo ba su an kara ba yaro sai ya saki kwai ƙasa sai ya fus kwai ya fashi <laughs> subhanallahi an yi abin da ba a so an yi abin da ba a so to bayan yan kwanaki da fashewar kwai ran nan malam sai ya kira wannan almajiri na shi shi wani da Allah yana son ganin ka ya zo ya ce da Allah kwallo nake so a ɗauko min sai su sakiya wallahi kuwa malam ka san rikicin yara an je samu hadari wallahi an samu akasi dan Allah dan Allah mal a dai hakuri wallahi tallahi ba bisa ganganci bane wallahi yaron ne maka zai mutu yace dudi dakata ina kwaina <laughs> yace wallahi kaje dai ake dai malam wallahi gaskiya ne yaro ne yasa kuka muka ga kamar zai mutu muka dan bashi wai dan yi wasa mu amshe to ashe ashe daudai kune sai yaro ya saki kwai ya fashe sai malam yace mai to haga wannan Shi ne amsa tambayar da ka taɓa yi mana a lokaci kaza ka manta ka tambaye ni me yasa Allah bai da ɗa to yanzu kaddar inda Allah yana da ɗa duk da ɗan Allah ya sa kuka ya ce shi so yake sama ya ta haɗe da ƙasa ya kake tsammani <laughs> ya kake tsammani dole sai ta haɗe <laughs> duk da ɗan Allah ya sa kuka ya ce so yake saman nan ta haɗe da ƙasa kurin abin da yake so kenan da kake tsammani an gani ko haka amsa kenan ba a rubuce ba yauwa ilimi kenan mai rai ilimi zahiri kaga ya karantu wannan ke to shi haka wannan ma ko ba nasi to kissa ce take mai kayatarwa mai nuna tabbas Allah bai da eh, Allah bai da kai ma kana da ɗa ka san likimin da ka san likicin da kila ma kai ma taɓa sa ka kai wani abin da baka so ba ko ba to haka al'amarin yake Allahu akbar Allah bai daɗa duk Allah abin da Allah yake so ya kurin yakan ce zamo ne sai abin nan kurin ya ta zamowa sai iya inna Allah ya so saboda haka mu yadda Allah bai daɗa Allah bai daɗa. Allah ka kare mu daga shirbici irin na Yahudawa da Kiristoci Allah ya taimake mu mun karasa ayar ko yawwa Allah ya ce me wa qala العلم صلة قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم الله تبارك وتعالى يتي وقال الذين لا يعلمون وإن إلمي musamman mushrikan larabawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin in kai annabin ne da gaske laula kalli Allahu to dan me Allah bai zo yi magana da mu baka da baka ba yace ga annabi na nan ku yi imani da shi ba mu ji wannan ba kai kake faɗi da bakinka kace kai annabin Allah ne shi Allah ya zo ma da kanshi yace shi shi ya turo ka subhanallah aw ta'atina aya ko kuma ka zo mana da wata aya kirkirarra yo annabi Musa da zai zo ai sai Allah ya bashi wata sanda da ya jefa ta zama macijiya kai ina irin wannan sandar annabi Salihu da Allah ya aiko shi ai sai ya aiko shi da wata aya ta wata raƙuma yayi addu'a kan idan mutane dutse ya tsage raƙuman nan ta fito ta ko fito da ciki kuma ta haihu akan idan mutane kai ina irin wannan shin ko kwana-kwanan nan annabi Isa da ya wuce ai yayi addu'a ka saukar da kafakin abinci daga sama aka saukar mana da kabaki daga sama to na alhaji imrana ya ce a kawo masallaci a maka ne to alhaji imrana to to alhamdulillah wannan kenan annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma kwanan nan yayi addu'a aka saukar da kabakin abinci daga sama ma'ida ko to kai ma ka zo da irin wannan ayar in kai annabin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika irin da wa'annan maganganu qala allazina min qablihim na gabanin su ma sun faɗi irin wannan su ma yahuda sun faɗi irin wannan ga annabawansu su ma kiristoci sun faɗi irin wannan ga mutanensu misala qaulihim irin dai wannan maganar tasu tashabahat qulubuhum sun yi kama a cikin zukatansu tunaninsu duk tunaninsu duk iri ɗaya ne ina fata ana fahimta to shi annabi Musa da ya zo da sandan nan wacce take zamowa macijiya, mutanen annabi Musa sun yi imani ne? Ai, ba su yi ba. Annabi Salihun da ya addu'a, dutse ya tsage, taguwa ta fito cikin dutsen, ta haihu akan idanunsu, sun yi imanin ne? Ba su yi ba. Annabi Isa ɗin da ya addu'a aka saukar da bakin abinci daga sama ma'ida, sun yi imanin ne su ma? Ba su yi ba. ashe ko tunda haka ne kuma ku an zo muku da irin wannan ayar ba za ku yi imanin ba tunda su ma da suka zo musu irin wannan ayar ba su imanin ba kuma dan an zo muku da ita babu abin da ya nuna za ku yi imanin an fahimci wannan Allah ya taimake mu to kuma duk sanda Allah ya aiko da irin wannan aya aka karyata to abin da ke biyowa baya halakarwa ne mutane annabi Musa da suka karyata sai Allah ya halakar da su Mutane annabi salihu ma suka karyata sai Allah halakar da su to kuma inda an zo muku da irinta za ku karyata ne in kun karyata kuma za a halakar da ku ne kamar yadda aka halakar da su ina fata mun gane Allah ya kyauta ta shaba har qulubuhum yu ay kada bayyana al-ayati li qaumin yuqinun ay mun bayyana ma ayoyi mu'uzzjoji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga mutane masu hankali masu fuskantar abubuwa masu kankancewa mun bayyana ire-iren waɗannan ayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma fiye da waɗancan ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakuwa ta yi tasbihi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum lokacin ma manzan Allah ya hijira yana Madina ya zo daga ƙauye ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ya ce ina Muhammadu yake a faɗa shi ya ce gani ya ce kai ne ka ce manzan Allah ne kai ya ce kwarai kuwa ya ce to na zo in tambaye ka wai daga tsakaninka da Allah kake kai manzan Allah ne ko ko ne ƙarya kake <laughs> manzan Allah ya ce da gaske nake ni manzan Allah ne ya ce to in manzan Allah ne kai da gaske ga wata itaciya can ka kira ta ta taho ta zo nan gurin in ta zo zan yi da kai manzan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ka je ka ce mata ta zo in ji manzan Allah da izinin Allah Allah akbar mutumin nan ya tafi ya kalli itaciya da kyau ta kafa a ƙasa da kyau ya ce to ke itaciya wai manzan Allah ya ce ki ji sai ku ga taɓa ko ga baki ɗaya da rassanta da tuwasinta ta ci ciɓo ta taho har bakin ƙofar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah akbar manzan Allah ce mutum ga ta tazo sai ta koma ya ce ki koma in ji manzan Allah ya kuma ta koma inda take ta tsaya kyam kama ba taɓa motsawa ba daga nan ya sirri da ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah Allahu akbar Allah ke na a ce haka aya ta bayyana babban mu'jizar ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wannan alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni aydihim min bayni aydihim wa min khalfihim banna ba ta shigar mai ta ko'ina duk saurin tafan da Allah ya ba annabawa babu littafi da ba gurɓata ba illa alƙur'ani yanzu muke magana ita a tauraccin ta annabi musa yanzu fa ba ta raye gina rami suka yi suka ɓoye ta a ciki suka sa ta cikin akwatu suka gina rami suka rufe ta a gurin kafin su rufe akwatin ma sai suka sa fatin shanu shanu aka dinga yanka shanu ana lullaba akwatin sannan aka zo kuma aka cike gurin sun aka zo aka ɗora katanga a gurin nan gurin suke ibada kwata-kwata ba ta hannunsu sun fatar da ita an fahimci wannan ko injila ta annabi isa wacce annabi isa ya zo ita ta asali da abin da ya faru gare shi ya faru allah ya ɗauki abin shi tattara ta suka suka ƙone sai daga baya bayan shekaru sannan aka samu su luka su markus su yohana suka ƙirƙiro waɗannan baibul baibul da ake cewa baibul ɗin yohana baibul ɗin luka da sauransu ne wasu ka ƙirƙiro su su kuma kunne ne ya girmi kaka ba ɗaya daga cikin abin da annabi isa ya faɗa ba ɗaya daga cikin abin da annabi isa ya karanta daga baya suka ƙirƙiro su daga baya suka yi su suka ce kuma wannan shine addini hasali wancan ma asalin abin da annabi isa ya koyarwa gogogogo abin da ya bari bayan wucewar annabi isa da shekara wajen 325 in ban manta ba wajen shekara 325 bayan wucewar annabi isa ran nan suka yi taro cikin kusan cikin watan biyu ne na bature suka yi wannan taro a italiya ƙasar rome suka aje wancan koyarwa ta annabi isa wacce koyarwa irin wacce suna jashi suke a kanta suka ƙirƙiro wannan kiristancin da ake cikin shi yanzu wannan trinity din suka ɗauko al'adu na eh, maguzancin turawa suka har haɗa suka samar da wannan trinity wannan addini suke cewa kiristanci na yanzu annabi isa bai san da shi ba annabi isa bai yi shi ba kuma har gobe ma masana addinin kiristancin masana bible ɗin sun ce hata cikin bible babu wata kalma kirista a cikin bible ɗin wa'anda suke karantun shi ciki da bai har su kiristocin sun ce babu wannan kalama babu ita ba wata kalama kirsimet a cikin bible tun daga na luka har na yohana shi haga kirkira ce sun canza abubuwan amma wannan alƙur'ani wanda muke karantawa din nan shine tun na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma har yanzu har yanzu ba a ƙara ba ba a rage ba har yanzu ba a canza wani abu ba ba a baddala shi ba ashe wannan ya nuna littafi ne saukakke daga Allah tsararre daga Allah tabaraka wa ta'ala wasali in ka canza sai an gane ka canza shi ɗaya kenan abu na biyu yanzu a nan garin kaɗai zan iya kawo ma wanda ya haddace alƙur'ani daga bango zuwa bango yara ka haɗin mata za ka samu wani ya haddace alƙur'ani in kawo ma goma kai ma za ka iya sanin ko guda hudu to dan Allah kawo min wani wanda ya haddace bible na kiristanci daga farko zuwa ƙarshe babu ba taɓa samu ba ba baibul ba kai ko littafi wannan na hausa magana jari ce magana jari ko ruwan bagaja zo min da wani mutum wanda zai ɗauko tun daga farko harafi da harafi har ƙarshe babu shi haga wannan mu'ujiza ce ta alqur'ani Allah ya ce wala qada yasal qur'an lizikr fa hal min muddakir mun hore alqur'ani dan ayi wa'azi da shi ce haga wannan mu'jiza ce ta alqur'ani duk duniya ba ka da wani littafi wanda yawan shi ya kai yawan rabin takaddun alqur'ani wanda zaka samu mutum goma sun haddace shi amma alqur'ani a garin ku kadai ga mutane bila adadin sun haddace shi dai bi kenan wata hujjar kuma mai nuna alqur'anin nan mu'jiza ce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye tun farko farkon wa'azi tun farko farkon saukar da alqur'ani tun ana makka kafiran makka suka haɗu su abu jahal su walid ibn magira da sauran manya-manyan masu kuɗi da masu da dafan iko a lokacin suka ce ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabon labari ya gigita musu gari ana cikin wannan taro ya za a yi da shi walid ibn magira ce ka ku kyale ni in je wajen yaron nan muhammad ɗin nan da ai mu ne na aka haife shi a cikinmu nan ya tashi cikinmu kuma ya tashi yaro abin yabo ya zai zo mana da wannan sabon abu ya firgita mana yara ya firgita mana mutane bari in je in same shi ku saurare ni ya tashi ya bar na dawa ya nufi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ya je iski annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce ya Muhammad wajen ka nazo ni kuma jakada ne wato dan sako ne daga wajen manyan garin Makka wasu ka turo ni suna can suna jira na a can majalisar koli ana saurare na abin suka aiko in zo in tambaye ka ya muhammad kai dai ɗanmu ne na aka haife ka a cikinmu nan ka tashi abin yabo muna yaba mu halayenka mutum ne kai na kwari baka taɓa yi mana ƙarya ba har ma wannan ne ya sa muka laƙan ba maka muhammadul aminu muhammadu amintacce kai amintacce ne a gurinmu to yanzu fa ka sani ka zo da wani sabon abu wannan abin da ka zo da shi to fa ya saba mu hankulan mu na cewa a daina bautar gumaka a daina kama kafa da gumakan nan to kuma abin ya ruɗa mu saboda haka muka zo gare ka ka faɗi abin da ke damun ka in ka san kana wannan hidima ne dan neman kuɗi kana san ka samu kuɗi ne to wallahi ka faɗi mana in ka daina za mu tara ma kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a garin nan na ɗaya kenan abu na biyu in kuma ka san cewa mulki kake nema shugabanci kake so kamfen ne kake yi jama'a kake so ka tara in wannan ne yake damun ka to kai mana bayani za mu naɗa ka shugaba a wannan gari domin asalin gidanku gidan kusayi ne gidan shugabanci ne gidanku gidan shugabanci ne duk za mu maka mubaya'a abu na uku mun ji ka ce ko kuma ana cewa wai wahayi ake kawo ma wani mala'ika ne yake zuwa ya kawo maka wahayi to ka faɗi mana gaskiya in ka san ba ka da lafiya kana ganin mutanen ɓoye kana ganin arjinu suna gigita mana kai to kai mana bayani ya muhammad duk duniya inda ake shiga a nemo magani za mu yi maka magani nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka gama yace ya gama ya karanto mai wa'ansu ayoyi na alqur'ani mai girma daha ma anzala ta tashaka illa tazkiratan liman yakasha hadde zo wa'ansu ayoyi daga cikin nan yana cikin karanta Walid ibn Magira da kanshi yace ka faka ya Muhammad bar haka bar haka ya Muhammad ya isa bai ƙara ce akala ba ya tashi ya koma daru nadawa iske manyan makka su Abu Jahal ana can ana sauraron dawowar shi yana zuwa aka ce yaya ka same shi yace na same shi ya kuka yi yace kai ku bari ku je na je wajen yaron nan kuma na gitta mai duk abin da ya kamata in gitta mai na yi mai magana ta natsuwa amma wallahi ya karanta min wani abu wanda ya karanta min abin nan da ya karanta min tabbas larabci ne na ko fahimce shi sama da ƙasa amma ban taɓa tunanin mutum zai iya tsara wannan magana ba maganar nan wallahi ta fi ƙarfin maganar mutane Allahu akbar ya ce wannan magana kuma wallahi ba maganar aljanu ba ce ta fi ƙarfin maganar aljani abin ba waka bace ce ba abin ba dabo ba ne ba abin ba sihiri ba ne ba kuma abin ga kama zuciya sannan abu ne mai daɗin saurare shawar da nike badawa mu kyala yaran nan in Allah ne ya aiko shi da gaske to in ya samu wata ɗaukaka ta wannan ɓangare ɗanmu ne dai za a ce ɗanmu ne ya ɗaukaka in kuma bai samu wani abu ba Allah ne ya aiko shi to mu kyale Allah zai muna maganin shi shawar da ya kawo kenan nan take Abu Jahal ya ce to kun ji ko dama wannan yaro Muhammad da sun yi ido hudu da mutum sai ya sihirce shi ya sihirce mana tsoho saboda haka wurin koma waje ɗaya ka zauna a ci gaba da tattauna abin da za a yi <laughs> Allah ya kyauta muhalli shahid a nan gurin shaidar da wani dubu na magira ya ba mu alƙur'ani ya ce abu ne ba maganar mutum bace ba maganar aljani bace ba maganar yan bori bace ba maganar bokaye bace abin yana da daɗin ji abin yana da kama zuciya duk menene wannan alƙur'ani ne shaida daga bakin makiyi a daidai lokacin da wani dafa yake faɗin wannan makiyin alƙur'anin ne amma yake ba da wannan shaida akan alƙur'ani ina fata mun gane a ce wannan shaida daga bakin makiyi ita ce cikakkiyar shaida a ce alƙur'ani ya isa ya zama mu'ujiza ina fata mun gane wannan a ɗan yi haƙurin ƙara ɗaya cikin dai hujjoji masu nuna an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji waɗanda suke mu'ujiza ne sun fi ƙarfin duk wata mu'ujizar aka ba wani annabi lokacin da abinda musailamatu ya zo madina domin tun kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musailamatu ya zirce manzan Allah a madina har ya ce shi annabi ne ya ce shi annabi ne an gane wannan ko ya ce shi Allah ya aiko shi annabi ne lokacin da ya zo madina sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata da Allah ka yi min alkawari in ka mutu in gaje ka akan wannan hidima ta annabta manzo Allah ya ce mai a'a hidima ce Allah ne yake badawa shi yake zabar wanda ya so ya maida shi annabi ba aiki na bane ni ma ba wani na gada ba an gane wannan ko to da ya koma garin su ya mama sai ya shirya ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi har ya buɗe wasiƙa ya aika manzon Allah mun karanta wasiƙan nan gurin ko mun taɓa karanta ta ba sai mun maimaita ba da abin da ya faru ya faru ina nake so mu kawo kai shine musulun kazabi ɗin nan ya so cewa an saukar mai da alkur'ani ya ce an saukar mashi da alkur'ani shi ma ya kalli waɗansu surori da alkur'ani ya yi musu kuskure ma canza su ya kalli suratul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aya ɗaya alam yaj'al kaydahum fi taradid fa arsala alaihim ɗayar ababil tarmihim bi hijalatin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'akul aya biyar shi ma sai ya zauna sai ya shiryo waɗansu ayoyi guda biyar waɗanda su ma suke magana kan giwa sai ya ce alfilu aya ɗaya wa ma adara ka malfilu aya biyu lahazanabun qasirun aya uku wa qurtumun tawilun aya hudu wa umamir wahata ne aya ta biyar ke da. Ya yace alfilu giwa wa ma adara ka fil ka san giwa kuwa in baka san ta bari ka je lahaza labul qasirun tana da ɗan gajeren bindi wa kurtumun tawilin da dogon karan hanci wa uzunani ka annahu ma mirwahata ne da kunnuwa kamar mafeci <laughs> yace alqur'ani ne wannan wallahi har cikin mabiyan shi har cikin mabiyan shi ka hanna kurkusa da shi karin shi manyan kumandojin shi suka ce to mun ji wannan dai amma dai wannan bai kama da alqur'ani irin na Muhammadu ba ta wannan ke da ashe kaga babu wani wanda zai iya kokari ya kirkiri alqur'ani kuma ya irin alqur'ani babu an gane wannan ko kwana kwana na yan shekara da ba ce 60 zuwa 70 ba ingila ta kirkiri wani mutum a india murza gulam murza ahmad gulam suka yi shi da kasadin ya ciccire wa'insu ayoyi da alqur'ani mahadacin alqur'ani ne suka kirkire shi suka wanke mai kwakwalwa da nufin ya alƙur'ani kwaskwarima kwaskwari ma ya fito da alƙur'ani bai kai ko ina ba hatta almajiran shi suka ce ƙarya ne wannan alƙur'ani bai cika ba in gane wannan ko Allah kenan ashe kaga alƙur'ani babbar mu'jiza ce wacce Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani littafi kamar shi a duniya ba a taɓa yin wani littafi kamar shi ba wanda har yanzu duniya ta haɗu ana kai mai farmaki amma har yanzu ba a ɓata shi ba kamar alƙur'ani Allah ya ce inna na hannu zalla zikira wa inna lahu lahafizun babu wani tafi a duniya da Allah ya ma wannan alƙawarin Ko wani tafi za a iya gurɓata shi amma ban da alƙur'ani a shi haga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce tafi kowace mu'jiza aka ba wani annabi Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa ayi hakuri ana nuna lokaci yayi ga kuma mu dan koro amma dai alhamdulillah su ma yan kisoshin da muka dan karanta su ma cikin karatun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mashi za mu dakata nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi abin da muka karanta daidai ya ba mu lada wanda muka yafe muna Allah ka dora mu akan abu da ke shine daidai Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba wannan ƙasa ta mu zama lafiya Najeriya Allah ka mana zama lafiya ya Allah sauran duniyar musulmi Allah ka ba su zama lafiya ya Allah fitintinu ga sunan sun kunno kai a duniya yanzu haka ana can ana kai ruwa rana tsakanin Amerika da da Iran ko har an kashe shugaban addini na Iran ka eh, abin nan mafi yawa irin waɗannan abubuwa na ya mutsa hazo in ka duba ba a yin su sai cikin irin wannan lokaci na ibadar musulmi ko dai lokacin da ya shafi azumi ko lokacin sallar musulmi in ba mu manta ba wata rana suka kashe Saddam ranar sallah ne a gani ko duk suna suna su dagula abubuwan da ya shafi addini sai lokacin da musulmi suke wata ibada ta duniya baki daya a lokacin lokacin suke kokarin za su kawo hargitsi a yankin da ake wannan ibada musamman kasashen gabas ta tsakiya haka ba su tashi kai wannan ba sai cikin wata ramadan din nan ana shirye-shiryen umra wa'yansu ma har riga sun tafi umran nan ana shirye-shiryen aikin hajji don su dagula wa musulmi lissafi a waɗannan gurare to ta Allah ba ta su ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka kare mu daga sharroran su Allah ka maida musu mugun kudurin su Allah ka ba musulmi zama lafiya Allah ka ba musulmi zama lafiya a ko'ina cikin duniya Allah ka ba musulmi zama lafiya a ko'ina cikin duniya Allahumma rabbal atufusina takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha na mal akwai tambaya ne da la ai hakuri guda ɗaya ce ko to da Allah a dan yi hakuri zai makaranta ko dai sun fi ɗaya amma ɗaya za mu amsa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah da majirin mala hmm. nisabi hmm. nawa ne farkon nisabi na fidda zakka tambayar da ake kenan Allah ya taimake mu wajen maganar nisabi din nan Shi ne dinari ishirin ko dirhami ɗari biyu wannan shine nisabi sai mutum ya mallaki dinari ishirin ko abin da zai iya sai mai dinari ishirin na naira duk sauran kuɗaɗe a duniya sunansu kadara zinari azurfa su ne kuɗi a musulunci to dinari ashirin ake nema ko kuma in ba ka da dinari ishirin naira kake da ita ko dola ko fasitalin ko euro to nawa za ka sa naira nawa za ka sa ta sai ma dinari ishirin a kasuwar duniya da sai a ce wannan shi ne farkon nisabi a naira ina fata mun gane to yanzu halin da muke ciki saboda taɓarɓarewa ita kanta naira kuma naira tamu ba a ƙiyasta ta kai tsaye daga naira zuwa dinari sai an biya ta kan dala sai an ƙiyasta dala nawa za ta iya sayan dinari ishirin ka gano to sai aga kuma naira nawa za ta iya canza ma dala yawan adadin wacce za ta sai ma dinari 20 to wannan biye-biyen da ake kuma kada mu manta kullum naira ta mu tafarbarewa take da haka a yanzu gaskiya al'amari ba ta takamaiman nisabin da za a ce a naira a ƙiyasta shi a ce shine kaza wanda za a ce in ya kai ne shine farkon nisabi in aka kiyasta dinari aka kiyasta ma'ana eh, naira da dinari. ina fata mu fahimci wannan satin da ya wuce ranar waccan juma'a abinda aka kiyasta a wannan satin farkon nisabi zai fara ne naira miliyan goma sha takwas da wajen dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai da wasu ‘yan kwabbai a kai miliyan goma sha takwas a wancan sati a wannan juma'a ta shekarun jiya ce shekarun jiya ne muka yi juma'a ko shekarun jiya wacce ne yauwa kwana biyu to a wannan juma'a kuma yake juma'a juma'a suke fitarwa su masu lissafin a wannan juma'a sai gashi ya koma naira miliyan goma sha tara da waɗansu ababe an gane wannan ko lissafin nan ku a can lokacin can farko mun saba bai wuce ma naira dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar amma yanzu ya kai miliyan goma sha tara in Allah ya kai mu juma'a ta tafi sai ka ji ya kai miliyan ashirin, yanzu in ne baka fatawar cewa miliyan goma sha tara sai baka fitar ba Allah ya kai mu juma'a ta tafi sai ya koma 20 kuma an gane wannan ko kullun abin caccanzawa yake hawa yake da gangara an fahimci wannan ko da haka babu takamaiman abin da za a ce farkon nisabi a yanzu illa iyaka shawar da muke bada su masu lissafin can gwanayen lissafin da zai yiwu su aje kiyasta naira da dinariya a koma kiyasta naira da azurfa nan za a fi samun sauki domin ita dinariya da dala tafiya suke tare kullun caccanza suke su ne kuɗin duniya yanzu amma da za a yi kiyasin nan da azurfa dirhami goma dirhami ɗari biyu to za a fi samun saɓi kuma a fi samun matsaya guda ɗaya ina fata mun fahimci wannan to a yanzu dai tun da an yi tambaya to farkon nisabi a wannan juma'a da ta gabata naira miliyan goma sha tara da wajen ko dubu ɗari bakwai ne da waɗansu abubuwa dai akai kai subhanallahi sai ka samu wannan a kashe arba'in a ba da kashi ɗaya amma akwai malamai ko masu fatawar cewa a koma wancan azurfa ɗin kafin gwamnati ta yi announcement ce an koma azurfa nan su sun koma suna fatawa da ita in wancan ne maganar lissafin azurfa to gaskiyar amari duk inda aka kai miliyan biyar zuwa shida za ka kasance ya kai lissafin da za a fidda zakka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa ina fatan an fahimci dogon bayanin da ne a nan sai inda zan ba da amsar ne kada in baka amsa miliyan sha tara kuma gobe ya koma miliyan ishirin ko kuma kai ka riƙe miliyan sha takwas abin da hawa yake kullum sama yake ƙarawa kun ga sadaki yanzu haka sadaki a wannan juma'ar da ya wuce wajen naira dubu ɗari biyu da arba'in ne dubu ɗari biyu da arba'in ko hada ko ɗari biyu ne a kai wannan juma'a da ta wuce yanzu juma'a ta sama sai ka ga ya kai wajen miliyan eh, dubu ɗari biyu ko da hamsin ma ko da wani abu sama da haka kullum abin karuwa yake kullum abin sama yake to gara sadaki ta bangaren sadaki akwai abin da muke yi don shi sadaki kiyasi ne ba nasi ne an fahimci wannan ko an kiyasta sadaki ne ba nasi ya zo da shi karara ba ta hanyar kiyasi aka zo to kiyasi ma yana amsuwa ga shari'a amma in ya kasance ya wuce gona da iri to ana iya koma kan doron abin da aka sani na shari'a da haka sadaki za ku ji wani lokaci mun zo ɗaura aure ya ce sadaki dubu ɗari ko mu ɗaura haka nan a ce sadaki dubu tamanin mu ɗaura haka nan muna sane da wancan lissafin illa iyaka dai shi a shari'a kiyasi ne an fahimci wannan ko bari dan bambanta mana abin kiyasin me yasa aka kiyasta me kiyasin ma kiyasta wani hukunci da wani akwai nasi da ya tabbata in mutum yayi sata in aka kama shi aka tabbatar ya yi sata ana yanke mai hannu iya nan bakin ko'i to me zai sa ta a yanke mai bakin ko'i din nan aka ce sai ya kai rabu dinar sai ya kai kashi ɗaya bisa hudu na kuɗin dinari sannan za a yanke mai hannun nan to sai ba a samu wani nassi ba kuma wanda ya ce sadaki dole sai ya kai kaza har ma an yi sadaki da azurfa zobe na baƙin ƙarfe ko wannan kenan to sai aka kiyasta cewa wancan barawo da aka yanke mai hannu me yasa aka yanke mai hannu ya saci abin da ya kai rubu dinar shi yasa aka halatta a cire mai wata gaba aka halatta a cire gaba saboda rubu dinar to saboda haka shi ango da zai auri amarya me yake nema ne gurin amarya shi ma wata gaba ce yake so ya mallaka ko ba haka ba gaba ce yake so ya mallaka to da gaba da gaba duk kuɗin su ɗaya daga ce to wajen sadaki matun sai ya kai rabu dinar tunda an yanke gaba saboda rubu dinar shi ma yana sa a mallaka mai gaba to ya biya rabu dinar haka kiyasin kenan an fahimci wannan ko amma babu wani sikarar da ya zo cewa sai abin ya kai rubu dinar wajen sadaki to shi yasa sai mu sauke sai mu koma tunda hadisi ya tabbata har da zobe na bakin karfe an yi sadaki to sai mu rufe ido sai mu ce to yanzu in muka ce dole sai an kai dubu ɗari biyu din nan auren fa za a samu matsaloli kuna in ya kai dubu ɗari inda ya kai abin da za a yi kira shi kuɗi shi kenan ina fata mun gane Allah ya taimake mu to amma shi wannan maganar eh, abin da din sabin zakka shi kuma nasi ne ya zo da shi kaga ba kiyasi bane ba shi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa ai shikenan ko da mana ce ko ba shikenan ba ɗaya zamu amsa ai hakuri da Allah na dan ja da tsawo na san yadda zan amsa tambayar ne dole sai dan mun yi dan dogon bayanin Allah ya taimake mu Allah ya daidaita mu akan shari'a Allah ka sa albarka ga rayuwar mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana atina fusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha maghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk taqabbal minna innaka antal